Uh, masu girma uh, yan jarida ina muku maraba da zuwa wannan uh, taron neman labarai makasudin shirya wannan taro shine domin mu fayyace ma al'umma eh, dangane da takarda da ke zagaye wadda ake danganta ta daga da fitowa daga ofishin babban sakataren gwamnati na jiha wanda ya yi bayanai a ciki wadda bayanan da ke ciki dukkansu ba na gaskiya ba ne kuma bayanan da ke ciki sun ta'allaka da ɗauko signature ɗin a ita babban shi babban sakataren gwamnati da shi kan shi mai girma gwamna aka dora a wannan takarda wani an ce silence is not golden shi yasa muka fito mu yi wannan bayani domin al'ummar su su fahimci wayanda ke irin wayannan kuturori don su gurbata al'ummar mu da muguyan manufa. mu shirin mu shine mu kawo zaman lafiya a cikin al'ummar zamfara kuma ko da rana ɗaya tunda mai girma gwamna ya hau kan ga wannan mulki mun sha faɗa ko mun ci gaba da faɗa kuma a yanzu ma muna ƙara faɗa cewa babu wani shiri babu wata niyya ta yin sulhu da 'yan ta'adda ballantana a ɗauko takarda a dangana ta da cewa mu muka ƙirƙiro wannan takarda domin mu mu biya wayannan 'yan takarda domin biyan wata manufa ta yin sulhu ko kuma domin a samu kafa ta gina wasu ma'adanai wanda shi mai girma gauna ba shi ne kan gaban shi ba sulhun nan an yi shi kamin mu zo kuma mun ga bai hagi ɗa mai ido ba don haka mu muka ga cewa ba hanya ba ce da za mu bi mu abinda muke roƙo shi yasa ai kuma ga layin ah, ma'aikatan law enforcement na 'yan sanda da dss da civil defense duka ga sunan tare da mu don su kara ba mu kwarin gwiwa kuma da su muke wannan zama ba yadda za a yi a ce mu yi zama da su domin a zalunci al'ummar jihar zamfara mu manufanmu ita ce mu cimma zaman lafiya a ko'ina jama'a musu koma gonakinsu zaman lahiya ya dawwama arziki mai yalwa ya bayyana a ko'ina shi ya muka ga ya kamata mu kira wannan taron ah, bahasi da masu yada labarai so bayanin muke nan kuma daga nan akwai ah, kwamishinan shari'a zai kara wasu bayanai dangane da haƙo ma'adanai da ake zargin ita gwamnati tana bi ta bayan ƙasa wanda san ba mu da hannu duk wani abu da ya saba ma ƙa'ida baya cikin tsari ko baya cikin shirin gwamna dauda lawal komai a koyaushe abin da yake nuna mana shine mu kasance jajirtattu masu amana masu tsoron allah shi ya samu kira wannan ah, ah, press conference so za mu kira sauran masu bayani insha allah thank you الشيطان الرجيم ah, wa الله wa الرحيم mun taru da ne mu ɗanyi gargaɗi ko kuma mu sanar da mutane akan surutu takarda da aka rubuta kan cewa gwamnatin dr dauda lawal tana mining bayan ƙasa tana hukuma da nan ƙasa tana ba 'yan ta'adda kuɗaɗe domin su ci gaba da abubuwan ta'addancinsu ko kuma domin su kamar yadda mai girma shugaban sakatari na gwamnati ya faɗa wannan gwamnati tun daga farkonta mun yanke ba za mu yi sulhu da 'yan ta'adda ba gwamna dauda lawal ya zo ne da rescue agenda na ceto jihar zamfara a halin da ta tsinci kanta daga ciki shine babban abin da yake damu mu a jihar nan shine matsalar tsaro wannan gwamnati ba za ta yi sulhu da 'yan ta'adda ba ba mu sulhu da 'yan ta'adda maganar takarda da ta fito cewa ana ba 'yan ta'adda kuɗi ta ake haƙo ma'adanan ƙasa ana sayarwa domin a yi sulhu da su wannan ƙarya ce ƙarya ce ake yi wa gwamnati kuma wanda suka yi wannan abin sun san ƙarya suka shirya kuma za su haɗu da Allah a maganar ma'adanai kamar yadda na faɗa da harshen turanci ma'adanai na ƙasa hulɗa ce ta gwamnatin tarayya ba ta gwamnatin jihar zamfara ba mun zo mun samu cewa an dakatar da duka wani aiki na haƙar ma'adanai a jihar nan kuma mun bi wannan doka da gwamnatin tarayya ta bayar na cewa ba aikin ma'adanai a jihar zamfara saboda matsalar tsaro da ake da ita har aka sanu fly zone cewa jiragen sama ba za su yi da a airspace na jihar zamfara ba kuma wannan gwamnati mai adalci da ta zo da taimako da ceton al'umma akan halin da suke ciki ta yi ladabi da biyayya da na'am ga wannan tsari na federal government da ta sa gwamnatin tarayya na cewa ba haƙar ma'adanai sannan babu sulhu da 'yan ta'adda kamar da na faɗa mu ba za mu yi sulhu da 'yan ta'adda ba sannan ba za mu haƙi ma'adanai ba